inda zan je idan in ce Allah ya isa saboda tsakani ga Allah wai na yan fati yan PDP tsakani na da ko Allah ya isa ni fati to gina ce Allah isa saboda na ɗaya kun ja bakin jini ni dama na faɗa na ce sai na ga yadda abin ya kusan karewa na zo mun dage na yi aiki na yi aiki na yi aiki yan kutuban bura uba shegu kun cinye mana kuɗi kun yi kun a cikin daga kuɗi ya ba ku aiki yanzu suna na mido a cikin daga biliyan daga naira miliyan ɗari kuɗi ya baka kaje ka mana aiki ba ku zo kun taɓa kamar mana aikin PDP ba kwankwaso biliyan ɗari biliyan hudu biliyan hudu aka ba shi zo aiki dan kuturon gurin uba kwankwaso bai zo mana aiki ba kun yaudara a tiku kun ci mana amanar shi gaba ɗaya kaduna ma kun ci mana amanar a tiku kun yan pdp ba kun mana aikin komai ba yan duk wani sabon turba wanda kuka taimaka kuka ɗauka naira biyar kuka ba shi kuka ce ya zo ya taimaka ya aikin a tiku ji aka na bada da kuɗi na na shinkafa buhuna guda hudu haka buhuna mai da yaji a layin mu haka nan aka zaba salat ana ana mai da yaji a layin mu ana ci atiku ya fara kawo ta yan kutuban gura uba apc nan su Allah ya hore musu haɗin kai Allah ya hore musu haka su suna da kishi ba su jiran wani babban su ya bayar su suna son su su kawo su haka suka zo dan shugaban kasa Hassan Buhari ya fito da trainer shinkafa ana rabarwa layin mu da dubu bibi dubu da dai yanzu a ce ana an san siyasan Allah ake ba ai ta ce a gaya ma gidan atiku kuma su ma su aiko da nasu gudunmuwar da za a zo a kara mu garfi a layin mu amma ba haka bai faru ba a zo a ce yanzu wai kaduna a ce yanzu kaduna duk kudin da aka shi a ce wai a ce wai sun wai sun ci amanar mu Allah ya isa PDP tsakaninmu da ku Allah ya isa wallahi